assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na juma'a 21 ga watan rajab ijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da bakwai daidai da 28 ga watan april shekara ta da shida. wannan shine kasan na hamsin da bakwai daga cikin jirgin kasusuwan karatun littafin hekbatun min tarih ma bayyana wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maqtalil Hussein radiyallahu anhu sanata ihida wa sittin hijiriya, wallafan usman bin muhammad al-khamis Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan uwa basu manta ba a ci gaba da bayanan da mala yake kawo mana na abubuwan da suka faru tun daga rasuwan annabi wanda wannan mutuwa na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta haifar da abubuwa iri-iri sai dai kawo mu ce Allah maɗaukin sarki ya yi to mala ya ɗauko bayani akan abin da ya faru bayan rasuwan na Umar na yanzu an zaɓi sayyidina Usman a matsayin shine khalifa kuma mun ji wane ne Usman mun fara jin wasu abubuwa wanda suke da alaka da shi da suka faru a wannan lokacin to a yau za mu shiga al-mabhathu thalith bangare ko kuma fage na bincike mai zurfi dangane da ahammul ahadas fi khilafati Uthman mafi mahimmanci idan muka ce za mu kwaso duk abin da suka faru a zamanin khalifancin Usman mu kawo to sai mu shekara uku ba mu gama ba a ce kullum mai kullum kullum kullum wallahi za mu shekara uku ba mu gama ba amma malin sai ce a hammul a hadas wasu abubuwa ne mafiya mahimmanci da suka faru a wannan lokacin gaskiyan al'amari akwai abubuwa masu matukan mahimmanci wanda kuma ya kamata a ce mu san su domin mu gina abin da yake fuskantar mu a yau sannan sanin waɗannan abubuwan su ne za su taimaka mana don gane da gaban da za mu karanta da malaye matake da alfitina wata fitina da ta taso wanda sai dai mu ce Allah madaukin sarki ya kyauta wanda wannan fitinan ne ta rika ruruwa tana ci ita ce har yau bata daina ci ba <clears throat> asalin murhu Ka kasa idan aka sa ice a wuta idan icin ya ci ya ci ya ci aka bar shi ita ce zai ta biyuwa ko eh sannan mai yi wa arka rika hango harshen wutan ko a rika hango hayaki ko a rika jiwo kauri ko to duk wani fitina da ka ga yana faruwa a yau wallahi ko dai wannan fitinan ta biyu wannan icen ne ko ƙaurinta ne ko hayaƙinta ne ko kuma bakin wutan ne da ake hangowa a yau kakkara raba ɗaya biyu kaga wannan fitinan is nan da ake ta hayani a duniya wallahi ragowar ta ce duk bala'in shi'an nan da ake ta rikici a labanan ya ƙici ya ƙi cinyewa da fitintunin da suke faruwa a ɓangarori na misira da iraki da fitinan somaliya da na mali da fitinan arewacin najeriya ɓangaren maiduguri yobe adamawa da duk wani rikita-rikita da kake ji da gani a yau a libya to duk wannan burkushin wannan fitinin wannan fa a abin da ya shafi ɗaukan makami da zubar da jinin wanda bai ci ba bai sha ba amma dama inhiraf kaucewa da karkacewa na duniyar aƙida wannan dole mai magana kan wannan a wannan fitinin da ta taso ne a zamanin da aka tada fitinin a lokacin usman duk lokacin waɗannan abubuwan aka kitsa su Ginin ɗaliban ilimi dole ne wajibi ne musan waɗannan in muna son mutum kare fitintinin 'yan bida'a an gano wannan da kyau domin su wanda suka kitsa wannan fitinan za ku sha dariya sai ku yi mamaki sai mamakin kuma sai ya bakku kun ko da suka kashe usman sun koma suna cewa su ne na hannun damar usman ba ma wanda ya ke su cancanta da usman su yi su to da su kuka ma suke an kashe usman sai suka koma sai suka makale a jikin sojojin ali kai kadda in kwashe roman in ɗanɗana muku yanzu ku biyo mu Allah ya taimake mu malai ce laƙar kana ahadu uthman mali'an bil futuhat zamanin sayyidina usman zamani ne wanda ya cika makil fal da cin ƙasashe da yake buɗe ƙasashe kawai usman ya ta yi bari mu ajiye wani ɗan alama a nan ya zame mana a matsayin alaman kan hanya ba shine milestone da ake sawa ba eh ya zama mana shine manarus sabil dinmu wanda zai haska mana abin da za mu zo mu a gaba sayyidina umar a zamanin shi dukkanin kasashen da ya ci wani lokaci za gaba duka fa yake cinsu da yake misali idan ya zo najeriya sai ya ci arewacin najeriya malaman tarihi idan suka tashi ba labari za su ce ya ci ne ya ci najeriya da yaƙi ai akwai sauran yamma da kudu ai ko ba su to su suna ina an ci su da yaƙi ba ci su ba to a zamanin sai na usman duk wannan ɓangarori sai da ya ci su da yaƙi kaf bai rage ko ɗaya ba an gani shi yasa za ku zo ku ji wani garin da za a ce sayyidina umar ya ci wannan garin da yaƙi sai kuma ku zo ku ji an ce usman ya ci garin da yaƙi ko dai umar yana kan cin garin da yaƙi bai ƙarasa bai rasu sai osman ya ƙarasa ko kuma shi sayyidina umar ya ci wani ɓangare ne ɓangaren da ya saura sai sayyidina osman ya zo ya ƙarasa kuna fahimtar wannan yana da kyau mu ƙara misali don a ƙara ganewa don dama mu manufan ma ya gane ne kuma kawo misali masu iya magana sun ce wa bil misali taftadihul ashiya in ana buga misali sai abubuwa sai su rika fitowa sadari shehu dan mujaddadi dan hodiyo in an taya sai ya ce ya ci kasan hausa da yaki ko ya ci arewacin najeriya da yaki duka kasan hausa dan hodiyo ya ci da yaki duka arewacin najeriya ya ci da yaki inda dan fodiyo ya ci plateau da yaki ina gaya muku da ba arne ko da plateau yanzu ko da arnan sai ya zama kaman arnan ina arnan kaduna duk da dan fodiyo da ya zo masarautar zazzau kade ci da yaki bai ci kudancin kaduna da yaki ba da ya ci su da yaki da yau ba arne a wajen ina gaya muku gaskiya an gane bai ci plateau da yaki ba da wasu bangarori da yawan gaske in ga ce benue wani bangare na nasarawa da wasu bangarori na taraba da waɗannan yankunan na adamawa akwai da yawa da bai su da yaƙi shi sa yau kake ganin su akwai sauran arna to misali a nan arewacin najeriya kaddar aikin da ɗan fodiyo ya yi shine aikin da sai da na umar ya yi to da usman ya zo sai ya ƙarasa sauran to aikin da umar ya yi mun ji wasu kuma ba za mu kasa a gwiwa ba wajen bayyana sauran da usman ya ci da yaki don akwai ilimi mai yawa a ciki mu kuma dama abin da ya tara ma nan kenan in ba da haka ba da kowa sai je shashe galin shi Allah ya taimake mu mala ya ce wastamarrat li muddati ashirati a awamin wannan cin kasashe da yaki da bude barani ya kwashe shekaru goma yana yi duka khalifancin shi a shekara sha biyu ne amma ko kun san shekaru shida na mulkin shi shekaru shida ne wanda aka kwashe su cikin tashin tashina da bala'i amma duk da haka usman da yake jajirtacce ne wanda ya koshi da tarbiyya a hannun annabi cin kasashe kawai ke da yaki bai yadda wannan fitinan da su gafiki da sauransu suka haifar a cikin gidan musulunci ya tasiri ba wallahi da zaka zo madina za ga madina ɗinke take bai da tasiri ba saboda shi shugaba ne ba mashirmanci ba idan ka je kasashen da ake ci da yaƙi bai yadda wannan fitinan ta tasiri ba ballantana ka je ka same su a karkashe za ka yi mamakin wannan jagoranci na usman an fahimci wannan da kyau ko yi wannan inda za gane kai su ne a ce babanku ya kwanta ya rasu kan 'yan gidanku yana haɗe yana kwantawa ya rasu a matsayinka na babba kafin a yi bakwai ko bakwai biyu sai a zo sai a ga 'yan ɗakin nan sun yi nan 'yan ɗakin nan sun yi nan 'yan can ɗakin sun yi nan 'yan nan ɗakin sun yi nan yanzu in an tashi za a yi suka za a soke waɗannan 'yan ɗakunan ne ko ko shugaban ne za a ɗauka talasuru sai a ce aikin da ubanku ya yi na haɗa kanku shi da ya zo sai ci amanan ubanku sai ya watsa kanku kun gano wannan da kyau ku to sai da na abubakar da ya zo al'umma ya same su sun watsi tabbas sun watsi wasu hana zakka wasu yi rudda sun busu lama wasu koma addinin su na gargajiya ya iri iri dai sai ya bi sai ya tattaro al'umma sai ya sa tsintsiya ya ɗaure ta yanda annabi ya mutu ya bar su bayan rasuwan shi da aka samu wannan matsalar sai ya zo ya ɗaura wannan al'umma a ɗauranta cip ya ɗauka ya bawa umar yana ba umar wannan ya haifar da ci gaba zuwa ko'ina aka yi ta cin kasashe da birane da waje-waje da yake sau da al'umma suna haɗe a wannan haɗuwan ne sai na umar ya ɗauki wannan al'umma ya danka ta hannun mutum shidan da suka miƙa masai na usman usman bai yadda wata matsala ya faru ba duk da wancan rigiman da aka kawo an gano wannan da kyau ku za mu zo mu tattauna ta wannan yana da matukan mahimmanci ku fahimci wannan a zamanin sayidina ali wannan zamani ne wanda za mu zo mu tattauna to shi mai ya faru ne wanda hasurar rikicin ya zo ya bayyana an gano wannan da ke ku ba matsalan alba ne ba matsalan mu'awuyar ba ne matsalan shi'a da khawariji za mu zo mu tattauna ku ji yadda suke idan ya zama shi'a suna da wakilci a cikinku khawarijawa suna da wakilci a cikinku sai aka waye gari wasu sun gane su wane fa wakilan waɗancan ne to waɗannan wakilan ba za su bar waɗanda suka gano ana wakilci na wasu jama'a a cikinku su zauna lafiya ku riƙe wannan zan zo muku da bayanai da hujjoji a littattafai ku ku je ku ƙara bincike sauran maganin hangen nesa da za ku sa ku rika buga misali to ashe abu kaza shine to wannan ya rage naku mun gano wannan da kyau ko mu dai haƙƙi mu karanta muku kuma nuna muku wajen amma ku gano misalin a zamanin ku wannan kuma naku ne wanda yake da ganewa zai ce la ga abun kaman wayewan gari wanda shi kuma bai da ganewa sai an kama nan shi an ce to ai ga abun nan sunan shi a wannan b wannan c to kaga wannan yana da matsala kenan ina fatan mun gano wannan da kyau ko zuwa yanzu dai ma dai abin ya fara bayyana Allah shi taimake mu to shine sai mala yake cewa kanan min ajallis sanawat kun ga shekaru goma nan na zamanin sayyidina Usman to suna daga cikin shekaru mafiya ɗaukaka da daraja a cikin shekarun da aka yi a baya gaba ɗaya inda na cin birane da yaƙi ne idan umar ya ci garuruwa dubu ɗaya da yaƙi ne usman ya ci dubu goma da yaƙi kuna gano wannan in umar ya ci dubu daya usman ya ci dubu goma kun sa abin da ya sa ba a ganin yakin da usman ya yi a ganshi a karara saboda yana raye an yi wancan yakin da ya rasu madadin a zauna lafiya sai aka ci gaba da yaki kuma aka ɗibi shekaru da yawa aka kashe shi labarin kashe shi sai ya danna yaƙoƙin da ya yi labarin kashe sayyidina ali sai danne labarin kashe husaini sai zama waɗannan kisan an fi ba da labarinsu a duniya suna sosa zuciyan jama'a sama da me bayanin nasarar da aka yi misali kai ne a gidanku a ce ma'aifiyanku ta zauna ta shirya wata irin shinkafa da wake mai daɗin gaske ga wani ruwan sanyi ga zo'o ga kunin zaki. al'amari ka ce man ya haɗu kun ci kun ƙoshi ana ta labari baƙi sun zo za a ba su labarin girkin nan ya haɗu sai aka ce obanku mai gidan ya mutu wane za a yi labarin wancan girkin ko ko wancan mutuwan in ka tsaya ba da labarin wancan girkin za a ɗauke ka baka da abin da ya faru kenan Foto din su ne kamar wannan girkin lafiyayye to amma kuma mai gida an kashe shi kun ga abin da ya kashe kaifin abin kenan Allah ya ce muke mu wala yake cewa watamma khilala hadhihi sanawat nashru basat ad al islamiyya mala yace watamma khilala hadhihi sanawat kun ga a cikin waɗannan shekaru guda goma ne aka samu aka tabbatar da nasharu bi saɗi daunatul islamiyya aka shimfiɗa tabarman mulkin musulunci a ko'ina a duniya kun zan sayi na umar da ya ta yaƙi-yaƙi ya ta zama yana tsara yin gwamnati za ta kasance yana cikin tsarin ne ya rasu shi shine sayi na usman ya ƙara tsara aikin ofis aikin darakta kaza ministry kaza famsa kaza kun gano wannan da kyau ku duk wannan ayyukan yadda za a gudanar da tsarin gwamnati da a yau waɗannan turawa suke hura hancin su su kawo kaza wallahi a zamanin sa aka samar da wannan abu wallahi al'azim a zamanin su kun ga ta wannan wai shirin duba gari wallahi a zamanin usman umar ya fara zuwa da tsarin usman ya zartar da shi al'amarin haraji al'amarin tsari wannan yabi nan mai zuwa yabi nan mai dawa ya dawa tana, duk a zamanin su aka yi wannan tsare-tsaren aka fitar da tsarin gadoji da kwana da sa alamun wanda zai zo daga can ya gane akwai kwana ko akwai hawa ko akwai gangara ko akwai kasuwa ko akwai wani abu duk a zamanin su aka waɗannan abubuwa a fitar da milestone a hanya a ce daga gari zuwa gari kaza in kai tafiya za ka haɗu da burudi kaza ko kuma marhali kaza ko wani abu kaza duk a zamanin su ba ka yi kawai su dai yanzu abin da kawai kai a wannan zamanin shine sun samu fenti na bulus sai suka rika zana kore ana mai fari a jiki sai a sa amma na waɗancan ne an gane wannan da wannan muke karantawa da kowa sai ya rena shi. in muka zo bayani dangane da yadda suke tsara gari da yadda ake zane-zane yadda za a gina gida sai an zauna an zana shi sai ka sha mamaki wannan mutanen ba wai ka haka suka zauna siddan kawai suke ta ta ba Allah ya ƙara yarda da su hala ya ce fafiha ga za mu'awiyya ta kuburus a wannan shekara ne mu'awiya ya jagoranci yakin kuburus to dai kun gare matsala ya ƙara faruwa za ku matsaya sai mun san mecece kuburus eh kuma ita kuburus nan muna da maganganu guda biyu game da ita domin ko a zamanin sayyidina usman da aka ci garin da yaƙi to an samu matsala na italiya da spain sun ga nan da aka yi masu sun yi shi shine suka yaƙi kuburus aka ci garin da yaƙi domin asalin ɗan garin yanki ne wanda yake da alaƙa da yankin larabawa zuwa spain an gano wannan da kyau ku a yanzu wannan yankin za mu zo za ku ji tsakiyar turai ne a zamanin sayid na usman aka ci garin da yake domin tun zamanin sayid na umar ake shirin aje a kai hari a yaƙi garin umar ya hana za mu zo mu ji hatta wasiƙan da aka rika yi tsakanin sayid na umar da shi da mu'awiyar ɗan abi sufiyan da kuma amur ɗan as a matsayin shi na gwamnan misra wanda shi ya san mashigin zuwa kuburus umar ya rika tambayin shi shin ya kamata ya tura sojoji a yaƙi wannan gari ko ko bai kamata ba da irin maganganun da shi sayidina amur dan as ya aika ma sayidina umar da kuma wasikan da umar ya aika ma shi mu'awiya to bayan rasuwan umar da irin takaddan da shi mu'awai ya rubuta mu usman da daman da usman ya bashi in allah jama'a ya kamata a ce a wadda suna wai dubba san wannan ba an gaya muku su waɗannan bayan allah kawai sun yi gwamnati ne irin gwamnatin waɗannan 'yan nanayi eh waɗannan irin wannan gwamnati aka yi kawai sai da aje fati gaza aje a ce an yi taro an buɗe wa haka suka yi kawai mu kowa muna yaban wasu mutane ga abin yabo kwanci a ƙasa abin da ya kamata mu sani don mu gyara tsarinmu ba shi muke yi ba an gaya muku ɗan boko yana iya gyara ƙasa ne na rantsi da Allah ba za su iya gyara ƙasa nan ba za dai sai abin da za su iya ne kawai don yin tituna za su yin makarantu da asibiti za su yi shi ne gyara ƙasa wanda zai iya gyara ƙasa a cikinsa ake sa mai rai shi ne janar kare shine wanda yake tunanin gyara ɗabi'un mutane ga gyara wannan ku to titin da kai sai su gyara su bashi ya zama mai kyau su alkinta shi amma na rantse da Allah in baka gyara ɗabi'unsu ba wurin kai masu kwalta ku, sa ta da hayaniya sa sa taya ya lalata wajen ai kun sa da nake nufi da a sa taya duk wanda yake da tarbiyya don ran shi ya ɓaci zai zanga zanga ba zai kunna ma titin gwamnati wuta ba don ya san titin shi ne don kudin da za a kashe wajen gyara wannan aka bari za a gyara wani waje ba nan ba ba ku taba ganin turawa suna hayaniya wai sun suna suna zanga-zanga ko sun sa titi wuta suna yi suna tara hanya ne su daga kwalaye kawai shi kuma wannan shugaba in yana da hankali in yaga talaka ya turji bai daba ko to shi ke janyewa an gano wannan Sau da in turjiyan talaka take turjiya na rantsi da Allah sai ya bar mulkin nan domin sojojin najeriya duka sun kai talakawan najeriya yawa ne kuma za su yi ta harbinsu ne sai sun karar da su in ka ja suka ja sai ka saki sai ka biyo ta wani wajen ai shi mulki dan dabara ne kuma gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya shirye da mu maganganu suna tafi ai wa kana umaru kadan mana algazwa ala tariqil bahar a zamanin na umar shi ya hana duk wani yaƙi da za a yi inda wannan yaƙin zai kai ga sai an shiga teku ko gaban teku ya hana sau da wancan lokacin musulmi ba su da jiragen ruwan yaƙi su kuma kafirai na kobros da kastantaniya su suna da jiragen ruwan yaƙi shi sa ya hana kuma wannan lokacin su gwamnatocin musulunci da ake da za ku zo ku ji su ba su san wai a bayan teku akwai wasu garuruwa ba shi kuma ma'awuyar ya san akwai za mu zo mu tattauna wannan allah ya ce muke mu shi ne sai mala yake ce wa'azina usmanu bihi amma zamanin usman sai ba da izini ya ce a yakin wa had azerbaijan a zamanin usman aka karasa cin azerbaijan da yaƙi duk da an ci wani ɓangare na azerbaijan a zamanin na umar ai mun dai san azerbaijan eh wai bai san azerbaijan a nan ba malin ya ce wa armenia kuma ka ci armenia da yaƙi azerbaijan a wani yanki take eh yankin rasha armenia kuma fa a wani yanki take eh turai haka za ka ce yankin turai ne mala ya ce wa kabul na ne kabul hmm? babban birnin afghanistan to da ba san wani afghanistan ba kabul suka sani wacizistan da kuma sajistan Sijistan a lokacin aka cita da yaƙi duwannan kazakistan waye tan tan da cikin wannan take lokacin ba a san su ba fa daga baya ne tura suka karkatsa suka zama haka wa gairuha kathirun malice da wasu garuruwa ma masu yawa wa fi khilafatihi kanat al-ghazwatu azima kai a zamanin sayyidina usman aka sami yaki mai girman gaske wanda ake ce mata zatu sawari gazwatu zatu A sawari kunga za mu ji bayani akan yakin kuburus Azerbaijan Armenia Kabul Sijistan da kuma zati sawari mun gano wannan da kyau ku da izinin Allah waɗannan ɗaya bayan ɗaya za mu bi za ji sai mun yi su ko ba za mu ɗan kafa akan ko kwaya ɗaya ba sai mun tsaya mun yi maganganun da ya kamata mu yi a kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin domin aiki ne na abin koyinmu wanda suke da mutunci da daraja a wajenmu suka kai allah ya taimake mu fatuhu kobros tuwai kobros da turanci a sunanta cyprus cyprus a wani gari take yanzu eh eh a cikin a turkiya take ku riga faɗin abin da hausa da yadda za mu gane turki turanci ne turkiya ne wajen za ka zo ka ji kuna cewa gare ireland ne sai ka ce tsibiri ne mun gano wannan da ke ku duk za a gaya muku a nan sai sa duk wanda yake da ilimin waɗannan wajeje a geografiyance zai ji daɗin wannan wajen ina gudun ya zama muna tsawaita abin da fara dashi na so mu zo da babban maf da za mu sa katoto ana yi sai mu nuna gayen da wajen yake ku gano wannan da ke ku amma za a zo lokacin ku kwantar da hankalinku da za mu sa tankame man screen a nan gano wanda sako da shi kasa za a rikai sur kasa sai a nuna projector za a sa mai girman gaske wanda zai nuna abin kaman tv ba wanda zai rika ruwan abin kaman majigi ba wanda akwai shi yanzu kun gano wannan da kyau a hankali hankali akan tafi kan isa za mu kai wajen bi iznillah an fahimci wannan da kyau ku? Allah ya ce muke mu a cikin littafin alfitnatu fi ahadi sahaba fitinan da ya faru a zamanin sahabbai a jiz'in farko shafi na 133 malamin ya ce lamma waliya mu'awuya muna abi na sha yayin da sufiya ya eh, mu'awit ɗin abi sufiyan ya zama gwamnan sham abin mamaki ni jama'a kullum ko sai ga wai ni kaɗai ne nike mamaki ko ko kuma wai kuna mamakin shuru ne ko kuka yi waɗannan mutanen ku annabi ya san su mutanen kirki ya kwanta ya mutu ya bar su a matsayinsu na mutanen kirki ya yarda da su suka yi ayyuka wanda tintintintini mai kyau ne a musulunci wai sai daga baya wasu suka zo sai suka ce wai waɗannan mutanen wai ba mutanen kirki ba ne su kuma waɗannan da suke ce mana waɗancan ba mutanen kirki ba ne su ba matsansa ba shi annabi ma bai ma yi bayani kansa ba amma wai su ne yau za a zo suna cewa wani ba mutumin kirki ba ne wani ne kirki anya waɗannan ba su ne wanda ake ishara za su ɓata da'awar manzan Allah ba kowane harka za ga wannan suna nan wallahi a kowace harka suna nan za a ga mutu ya zaba yana cikin gobe kusan shi ba an gano wannan bai da wani ambatu a cikin harkan gaba daya kawai wani situation ne kawai ya fito da shi madadin ya natsu sai ce waɗanda suka yi aiki tun lokacin da ake bukatan aikinsu wai ba su iya ba shi ne abin da ya faru a najeriya su saddauna su tafawa balewa suwa suwa suwa suka wahala wajen gwagwarmaya da turawa har aka ba da 'yancin kan najeriya ana zaune kawai sai wasu mutane suka zo sanda ake wancan aikin ma ba a san su ba suka rika bin su gida-gida suna kashewa wai 'yancin amanan ƙasa ne sun ci amanan najeriya wai su saddauna su ta ba balewa suwa suwa su yanzu misali ko da za mu tunkura tarihin tarihin musulunci mu gefe yanzu wannan tarihin na najeriya bai isa mu rika kwatantawa a yadda mu muke rayuwa ba ko ba ku lura da wannan yanzu don Allah da sassar dauna da waɗannan yan ba na iya wanda suka zo neman mulki da neman kuɗi da jarraba su ne masu gaskiya ko sassar dauna kuna gane wannan misalin to don menene idan matsala ya zo yana faruwa da mu ba za mu ɗauko irin wancan mu gwada da mu ba wani ne ya hana ka tunani ko ko wani ne ya ce kai baka da hankali ko ko kawai kenan, yanzu kai hankalin na jikinka amma remote control na juya hankalin yana hannu wani sakare shine zai ce to kai ya tunani kaza yanzu misali TV sakare ne shi TV bai sai kunna kanshi ba sai ka kunna shi shi TV bai sai ƙara murya ko ya rage murya ba ko ya ƙara haske ko ya rage haske ko ya canza tasha ko kuma ya kashe tasha sai in wani yayi ne to ya za a yi ka yadda ka zama TV sai inda aka yi da kai kai ba ka da yancin yin mai amfani hankalinka in ɗa namiji ya zama haka gara ma ya zama mace kawai ina gaya ma gaskiya ko mata yin sun fi karfin a yi masa haka allah ya taimake mu irin su ma'awai ne wani katon banza zai zo yana zagan mana tun zamanin sai na umar yake gwamnan sha har zamanin usman a ce wai wannan bai iya ba shine sai mala ya ce alaha ala umar usman ya ta matsawa yi ta matsa masa na umar umar al faruk fi gazwil bahar cewa kasashen da ke tsallaken teku bai kamata a bar su ba a yaƙe su a kai tallan musulunci wajensu waka taba lahu mu'awuya mu'awuya rubuta mai takarda ya aika mai cewa inna karyatan min qura khims a wasu garuruwa daga cikin garuruwan homs liyas ma'ubiyanabahi kilabihim ana jiwo kukan karnukansu daga nan inda muke wasu ya da jajihim da caran zakuransu da kyarkyaran kajinsu ma'ana ɗan ƙetare teku kaɗai za mu yi mucin musu muna jin komi nasu mun san akwai jama'a a wajen kuma ba musulunci suke yi ba bai kamata idan kare cikin dare ya haushi mun ju kuma mu bar mutanen nan ba addini ba mu je mu yaƙe su kun gano wannan faktara umar waka taba ila amr bin al-as walihi ala misr yake ce ma umar ka zaɓi abin da za ka ba mu umarni akan wannan kaga yanzu gwamnan sham ne ya rubutu. to sai shi sayyidina umar sai ya rubuta takarda zuwa ga amur dan as gwamnan Misira. yana son ya ji bayani don yanzu idan aka ce mu'awiya ya bayani tun da dama shi yana son ya je yakin zai bayanin ba matsala ai to sai aka aika ma amur dan as kai ke mana bayani siblil bahar ya ce ka siffanta man teku wa rakibihi da waɗanda suke safara da kai da komowa a akan teku fa inna nafsi tunazu'uni alaihi saboda zuciyana tana kai da komowa ta kasa natsuwa akan in ya daɗe wa sojojin musulmi a ɗora su akan ruwa su je yaƙi saboda kada masaka su a cikin gadari a ga yana jin tsoron jinin musulmi kwaya ɗaya ya zuba amma wani da ƙadari sai ya rubuta ƙarya sai ya ce wai ya ce idan aka yi kaza ba a yi kaza ba a kashe wani da wani kuma zababbin sahabbai tun daga nan za gane ƙaryen wancan batun ko Allah ya taimake mu faka taba amru sai amur dan as ya dawo da takarda zuwa ga na umar ya ce inni ra'aytu khalaqan kabiran yarkabu ce ina ganin mutane da dama suna safara suna kaiwa da komowa a cikin teku kun gano wannan halkun sagirun ya ce kuma waɗannan khalaqan kabiran yarkubuhu halkun Sagiru ya kuma ƴan jama'a ne waɗanda suke 'yan kaɗan wasu abin da yake gani waɗanda suke tashi daga nan wajensu su shiga teku su tafi harkokin 'yan kaɗan ne amma jiragen da yake ganin suna ɗiban mutane kuma manya-manya ne a tsammanin shi mai yiwa 'yan kaɗan ne suke shiga cikin waɗannan jiragen ruwa ba masu yawa ba wasu sun fassara haka wasu suna ganin 'yan jama'a zai ga jama'a da yawa an zo da sunan sun wuce amma an aka zo tashan misra za a sauke mutane sai ga 'yan kaɗan ne suka fito shi tsammanin shi waɗancan masu yawan nan duk sun hallaka a ne ba 'yan kaɗan ne suka dawo kaga yanzu wannan takardar da aka rubuta mu usman ko uh, umar ko nan aka tsaya kadai umar bai bai ba da izini a ce ba sai ce laisa illa sama walma. ma yace in ka tsaya ka kallo ruwan nan to ba inda ruwan nan ya taki sai ka ɗauka kawai ya hade da ina da sama ne bai da iyaka kun ji matsala na biyu umar ya ji wannan ba zai yadda ba an ce ruwa ne wanda kaman ya haɗe da sama ya ce in rakida harakal kalbu in ruwan nan ya yi turnuku to zai tsinka zuciyar mutane ma'ana akwai tashin hankali wa in ta harraka a zagal ukul in kuma ruwan nan ya murɗa to hankalin mutum in yi dubu ya tashi yazdadu fihi yaqin bin najati ƙilla. in matsala ya faru a teku ya ce wallahi sa rai da tsira to sa ran kaɗan ne sa rai da hallaka shi ya fi yawa wa shakku kasara sannan shakka dangane da al'amarin cin nasara in aka shiga cikin teku to shi ya fi yawa Kun fihe kadudun in mutane suka shiga cikin ruwan nan zama suke kaman yan mai kaman tsutsa ala'udin akan ice kun gani in mala gare ka in jirgin ruwan nan ya karkata haka sai me nutsewa zai yi wa in na ja barika in kuma ya tsira kun gano wannan da kyau ku to an ta san albarka kenan za ga waɗanda suka je suka tsira a ciki gaba ɗin sun ga labaita. ba biyu wani alfana a ciki yanzu waɗannan maganganun na amur ɗan as zai haskaka zuciyar umar a je yaƙi ko ko zai ce kai ba za a ba da ya kashe mu umar ne qara umarul kitaba umar ya karanta wannan takarda sun makataba ila mu'awuya sai ya rubuta ma mu'awuya cewa wallazi ba'asa muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallama bil ina maka rantsuwa kai mu'awuya ka sani kaga sarkin nan da ya aiko annabi muhammadu da gaskiya la ahmilu fihi musliman abadan har abada ba zan ba da izini ya ɗibi sojojin musulmi a jiragen ruwa a je yaƙi ba ba zan yadda ba mun gani wa billahi la muslimin wahid ina maka rantsuwa da Allah kaga musulmi ɗaya tal a habbu ilayya mimma hawatun rum ya fi soyuwa a wajena sama da abin da rumawa suka mallaka baki ɗaya kunga salab kenan amma gaji musulmi ya ce ni ba na da ne zaune mi kuɗi ba na dawa ne zan gaba dawa na har abada musulmi ɗaya ya fi abin da ruma suka mallaka duka a wajen salaf haka yi kamata mu zama haka yi kamata imanin mai kasance wadda neman abin duniya mu koma mutane suna karya suna cin amana wannan ba daidai ba ne kuma shi ne abin da ake ta yi a mulkin demokaradiyya ko ba shi ba ne ya za ce mun samu irin sayyidina umar ya yi mulkin najeriya na wata shida kuna tsammanin za mu shiga matsala ƙasan ne ki ta dame shi amma masu mulkin mu mai dame su abin za su samu abin za su zama ɗaukaka da sunan da za su samu an shiga matsala allah ya kiyaye ma waliya usman al-khilafa yayin da sayyidina usman ya jagoranci khalifanci kataba ilaihi muawiya mu'awiya sai kawo rubutu mashi ya ta'azinuhu fi gazwul bahar yana neman ya bashi izini ya fa shiga teku a gwabza wa zalika bada an bada a mu'awiya bisti ima bisti imal wal istidadat shi mu'awiya lokacin ya ma fara shiryawa ya fara kintsawa ya ware sojoji suna trainer a bayan gari ana shirin yadda za a kutsa a shiga tekun sannan ya rubuta yana neman izini in mu ne kawai shikenan cin da bangare kaza naka ne yake jagoranci kawai sai ka ci gaba da bada umarni kawai an gano wannan da ke ku mu ba da zai mana irin wannan Allah ya taimake mu fawafaka usmanu ala talabi sai ya dace abin da yake nema sai usman ya yarda waka taba ilaihi amma shi ma da usman ya rubuta mai takaddan ya yadda yakin da sharadi ya ce la tan takhibal nas wala taqra bainahum yace kakka tilasta mutane ka zaɓi mutane ka ce wane da wane da wane da wane da wane sai sun je yi. sannan kakkai ƙura a cikin mutane cewa ku ware a jefa ƙura duk wanda ya ɗauka ko yana so ko baya so in ƙura ta faɗa kan shi sai ya ji kakkai wannan khayyiruhum ka ba mutane zaɓi fa man ikhtara al-gazu duk wanda ya zaɓi ya je yaƙi ɗa'i'an yana mai so a ran shi da biyayya fahamilhu ka ɗauki ɗawainin yaƙin duka wa inhu ka taimake shi akan haka kun ji adalci ko yan tsakanin da Allah shugabanninmu kuma cire shugabannin siyasa waɗannan yaran su obama ne waɗanda suke shugabanninmu na addini haka suke tsakanin da Allah haka suke mutum ne wayin ya zo da tsari in ka ƙi ko kana ganin baka gane ba sai turo in ta'adda a ce ku je ku uban shi sai yaro zai za gaban zan cubanka zan ka ana haka addini ina ganin ko cikin su abu lahabu fa ba fa wannan ballantana tafiyar rasulullahi yaƙi za a neman aljanna ji an ce ka a tilasta kowa umar yana cewa musulmi ɗaya ya fi abin da kafirai suka mallaka na ganima da za a samu gaba ɗaya jama mutuncin mutum ɗaya a wajenku ya fi abin da najeriya da afirka ta tara gaba ɗaya muhimmanci a wajenmu wallahi la'adu ba za mu yadda mutuncin musulmin da muke tayar da shi a taɓa shi ba ba za mu yadda da wannan ba wallahi in ka ga taba taɓa mutuncinka mun bari wallahi ba mu sani ba ne ko dukiyanka ko jininka ko lafiyanka na rantsi da alkur'ani ba za mu bari ba ko ina kake sau annabi ne ya gaya mana mai haka mu ko muna raye ne don mu ba annabi don da wannan rayuwan ba za ta yiwu mana ba mu ba annabi ko wallahi mu mutu shefu mana to dama mu abinda muka zo yi kenan kuma annabi ya ce jininku dukiyanku mai mutuncinku haramun ne tsakaninku don me za mu dana taɓa mutuncin musulmi da alfarman musulmi mu ja baki mai shuru wannan ba zai yiwu ba wallahi an gano wannan da ke kuma kai bishara a wannan Allah ba za mu bari a taɓa mutuncinka ba Allah ya taimake mu a cikin littafin albidayatu wani haya a juz'i na bakwai shafi na 172 malamin ya ce fi mu'dhamil maraji al-arabiyya wal islamiyya a mafi yawancin maraji manyan littattafai da ake zuwa ake zurfafa bincike dangane da abin da ya shafi tarihin musulunci Waradad kubrus wannan garin ya zo da sunan kubrus ne mun gano wannan da kyau ko fi habi sin da sin madadayin da muka kawo shi da me da sadun sad da sinin suke rubuta shi kubrus ba kubrus kun gano wannan wahiyar jaziratun garbiyyatu biladi sham fil bahar wani gari ne tsibiri ne a yammacin sham wanda yake cikin teku dama tsibiri ba teku ake samun shi ba mala ya ce mukhlasa wahadaha wannan garin shi kadai ne bai da alaka da wani gari gari ne tsibiri ne kuburus ba wani garin da yake attashi da shi ka kamar najeriya tana da attashi da ina nijar da ina kamaru ina chadi ina benin kun gano wannan da ke ku shi wannan garin bai da haka teku ne ya kewaye shi duka shi ɗaya ne ganin walaha zambun mustatil kuma garin yana da wutsiyan ceku mai tsawon gaske ila na hawa sahil ya bi gefen garuruwa da yawa min mayali dimashq wanda yake mashigan dimashq ne kun gano wannan wannan wutsiyan tekun ne ƙasan iran take cewa za ta datse ta hana manya-manyan jiragen ruwan dakon mai ɗiban mai daga iraki daga sham daga rasha wucewa su ɗibi mai sa kai turai ai san lokacin da ake ta tsiya da ita ko wannan wajen ne nan take za ta datse har man turkiya ba zai wuce ba da datsa wannan wajen kuma dole din an ɗibo man sai an biyo ta ina ta wannan wutsiyan tekun da ya ratsa ta iran in ta datsa wajen ba za a wuce ba yi <clears throat> zawa lokaci za ka turawa suna son su yaƙe ta amma suna jin tsoro abin zai faru a wajen suna jin tsoro duk wannan rikicin da kaga sun haifar na is a wajen nan ko sun haifar ne don mallakan wannan wajen don duk a gama rikicin za su ɗibi sojojin ruwa na yaƙinsu su zuba a wannan wajen kenan barazanan iran ba za su ƙara fuskantar shi ba barazanan 'yan ta'adda na shi'a da ke iraki da sham ba su kara fuskantar shi a wajen nan ku gani sannan zai masa saukin shigowa da makamai a lokacin da isra'ila take son kwace madina ku gano wannan da sauran wannan yankin da suke cewa yankin su ne ai maganganu ne kwanci a ƙasa za mu zo mu je su a nan jama'a ma abin da za a ɓoye da izinin allah allah ya ce mu to sai mala yake cewa wa garbi wa garbiha da kuma ɓangaren da ya shafi yammaci a aradu hako wa fiha fawakiha kasira a wannan garin suna noma kayan marmari masu yawa wa ma'adin akwai albarkatun ƙasa mai yawa a wajen wa hiya baladun jayyid gari ne mai kyau da daɗin zama wa kana ha ala yadda ma'awai ta ibn abi sufyan mu'awai ya ci garin da yake don allah mu'awai ba mutumin girgi bane, don allah mu'awai bai taɓa yin abin alheri ba eh kawai yi wai 'yan shiya sun zo sun ce mana wai mu'awai ba mutumin kirki ba ne wai sai muka yadda shi annabi bai san mu'awai ba mutumin kirki ba ne sai waɗannan tsinannin 'yan shi'an haɓa jama'a don annabi bai san mutumin kirki ba abubakar bai sani ba umar bai sani ba usman bai sani ba duk waɗannan ba san mutanen kirki ba sai wasu 'yan shi'a la'anannu su ne tun da aliyaki bai taba cewa mu'awai ba mutumin kirki ba ne ko da suka yi yaƙi ku je ku samu littafin na hajjil balaga da 'yan shi'a suke masai na alƙarya cewa shi ya maganganu a ciki za ku ji maganganun da shi sai na aliyaki faɗi a kan na ma'awai na yabo ai za mu zo za mu kawo anan za ku ji su da izinin allah ma yanzu kawai kai ka san mutum mutumin kirki ne sai wani la'anan ne sai zo ce maka wai ba mutumin kirki ba ne kamar laula abubakar ne da ya zauna ya raye cikin mutunci da malam abubakar mahmudu gumi kawai sai wani tsinin ne yau ya zo fa yau yau sai zai cewa ai ai laula abubakar ba mutumin kirki ba ne. to yanzu ko dai ya zama laula abubakar ba mutumin kirki bane ko mu da muka yadda mu zo mu ne ba mutanen kirki ba ko shi abubakar gumi da ya yadda da shi yanzu wane ne ya cancanta a danganta ma rashin mutunci mu masu saurare ko masu faɗin ko wanda ya zauna da shi wanda ya faɗi maganan da mu masu sauraron da ba mu taron dangin ƙaryata wancan tsinan nan ba ina gaya mu gaskiya yanzu wane ce na gano mu'awai ba mutumin kirki ba ne sai mu ce kai kafa annabi maganin hangen nesa ne kafa annabi ilimi ne kafa annabi wayewa ne kafa annabi sanin ya kamata ne sai mu ta bai lissafi in yace bai kai shi ba sai mu ce to annabi ya ce mutumin kirki to amma kai da annabi bai taba gaya mana kai mutumin kirki ne. yau ka bayyana mana kai mutumin banza ne dan kana kin wanda annabi ya yarda da shi kuna gano wannan da kyau ku shine ya zama abun suka abun kar a yarda da shi ana fahimtar wannan Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu to shine sai mala yake cewa gari ne wanda yake daɗin zama kuma mu'awai ya ci garin da yaƙi rakiba ilaiha fi jeshin kathif ya ɗebi sojoji masu yawan gaske yaƙi wannan garin minal musulmin wa ma'ahu ubadatu bin samit a cikin yaƙin nashi akwai ubadatu ɗan samit wa zaujatihi ummul haram da matan shi mai suna ummu haram bintu milhan allati taqaddama hadisu fi dhalika hina nama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kun gane matan nan da annabi ya je gidanta ya kwanta ya bace eh wasu ku ba su gane ta ba amma ni dai na gane ta amma kuma wasu ma sun gane a nan wata mata ne annabi yake zuwa gidanta kawai je kwancin shi shakata an gano wani 'yar uwa shi ce kun gane malice allati ta kaddama hadisu ha fi zalika hina nama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam fi baitiha sun masta ya kada annabi da ya bacci ya bacci ya bacci ya bacci can an jima sai ya farka ya dhahaku annabi na dariya fa qala ta ce ma adhakaka ya rasulullah me yasa ka dariya ya manzon Allah to a yanzu anan za mu gane wane ne tibi kasan shi tv bai da yanci ko to za mu gane tv yanzu a karashen nan faƙala sai annabi ce nasu min ummati wasu mutane ne cikin al'ummata arado alayya wanda an nuna man su a idona na gansu yarkabuna sabji hadal bahar sun hau doron wancan tekun mithlul muluki alal asra yadda ka san sarakuna a cikin ayarinsu haka aka nuna musu ga sunan suna tafiya ga sunan suna kai hari ga sunan suna jihadi ga sunan suna bude kasashe faƙalar ya rasulallah sai da ce udu'ullaha an Allah ne minhum ya manzan Allah ka roƙa min Allah in zama daga cikinsu faƙalar sai annabi ce anti minhum ke kina cikinsu sun manama sannan annabi ya ƙara koma ya yi bacci fasta ya ƙara sai ya farka wa huwa ya haku yana dariya faƙala mithlu zalika ya ƙara faɗin irin wancan magana an ƙara nuna mai wasu mutane kuma akan tekun nan suna yaƙi annabi yana jin daɗi ga mutanen shi har yaƙi ya kai su ga teku suna cin manya-manyan ƙasashen turawa annabi yana baƙin ciki ko yana farin ciki faƙala sai ta ce ƙudu Allah an ya ji alani minhu annabi ka roƙa min Allah in zama daga cikinsu faƙala sai annabi ce anti minal awwale a ah, aiki kina cikin waɗancan na farkon faƙana fi hadil gazawa ita wannan baiwar Allah tana cikin wannan yakin wa matar biha kuma a wannan yakin ta mutu hmm, jama'a yanzu wannan yana gazgata mana annabta manzo Allah an yakin ko ba a yi ba waya kwamandan yakin wacce ma take yan rakiya annabi ya faɗa darajanta ina ga kwamandan yakin wanda ya matsa sai an yi yakin mutumin kirki ne ko na banza wani ya zo ya zagan mana ma'awai don ka zama talibishin kawai sai ka yadda shi ga hadisin aikin shi ma lokacin aikin ma bai yi ba annaba Allah ya nuna mai aikin don annabi ya farin ciki sai wani ne ce maka wai ma'awai ba mutumin kirki ba ne yanzu ba wai ma annabi ya yi da mutum ba yanzu dan Allah don Allah jama'a ko ɗan fodiyo ya yi da mutum kai ka isa ka ce wannan mutum ba mutumin kirki ba ne ba ɗan fodiyo ba dan Allah yanzu ko bakar Gume ya yi da mutum kai ka isa ka ce mana yanzu wancan mutum ba mutumin kirki ba ne ba bakar Gume ba ko Shehu Jafaru ya yadda da mutum mutumin kirki ne ka isa ka ce wani shi wannan mutum ba mutumin kirki ba ne yanzu ko shehu albani ya ce ya yadda da mutum mutumin kirki ne kai ka isa ka ce wani wannan mutum ba mutumin kirki ba kai ba su ko shehu mai shago ya yadda da mutum ba mutumin kirki ba ne kar a je ko ina to waɗannan fa in aka kasa darajar annabi biliyan malala gashin tinkiya ba su ɗauki kafa ɗaya ba mun gano wannan da kyau ku misali a ce wai aikin da izala take yanzu na yada sunna a ko'ina a duniya da yanzu aikin izala ya fi karfin ka ce wai najeriya ka ce duniya kawai sai wani sai zai ce mana wai malaman izala ba mutanen kirki ba ne sai mu yadda don mun zama TV sai mu ce ba matsala amma da allah zo nuna mana abin da suke wanda ba daidai ba ba duka ba zagi sai ka nuna mana in kana da fada da wani ka je ku kokowa da shi wanda ya kada wani shi kenan in an ce ka ce su ba da labari an jima da karfe goma magana ya kare kun gano wannan da kyau ku amma ka tara addini da mutanen da suke gina addini ka ce mana su mutanen banza ne ƙarya ne kai kai fani sau da mu mala albani ya yi mana kaset farin saƙo na fatan alkhairi wannan ya ishe mu duk abin da wani tukare zai faɗi sai mu ce mashi idiot tafiya ba mu waje kawai ila kun san idiot ko Allah ya sa mu dace yanzu kun gane yanzu annabi yayi farin ciki ko kafin mu zo wajen <laughs> jama wai kun san waye komandan yaƙi na biyu da annabi ya ƙara kwanta bacci ya taso ya faɗa dan Allah kun san waye na rantse da alkur'ani yazid dan abi dan muawiya ne yazidi ne za mu zo mu karanta nan yazidi ne annabi ya ga aikin yazidi ya farin ciki ya tashi yana dariya wani la'anan ne zai ce mana wai yazidi ne ya sa aka yanke kan jikan shi kuma annabi ya miƙe yana dariya haba jama'a waya tv ana yan shi a ne tv wanda ba su da hankali yahudawa sun riƙe remote control suna cewa yazidu ya yanka usman ya yanka wane ne uh, usaini ya ce ya <laughs> ga ɗan shi a mutu kuma kafiri ya mutu mana sai ne mun gano wannan da kyau ko ɗan shi a har ya samu daraja a ɗora shi a baro igiya ya kamata a ɗora a ƙafan kafiri a ja shi kawai ba wani dalilin da a ɗora shi a baro wanda suka sa shi a baro ma laifi suka yi ba ku gane ba madalla shi ne sai mala yake cewa wa kanata saniya ibaratun an gazotar kastantaniya ya baccin annabi na biyu ko an nuna mai yakin kastantaniya ne ba da haza kama sanazkuru amma ah, na za zo mu ambace shi a ga mai ya ce ƙasa kuna hangen shi ko? wal maqsudu anna muawiya rakibal bahar abinda da yake so a ga maka muawiya ne ya shiga wannan tekun fi marakibin a cikin jiragen ruwa faqasada Sadal jazira ya tinkaru wannan tsibirin al ma'rufa bi qubrus wanda ake ake kira da qubrus wa ma'ahu jayshin adimun min al musulmi ne runduna babba ta take ma muawiya baya annabi ya gansu dukkan sai da manzo Allah ya gane su ya miƙe yana dariya ce wasu mutane daga cikin al'ummata annabi yana farin ciki yanzu wanda ke kin manzon Allah shi zai kiwa wanda annabi ya kwanta aka nuna mai shi yana farin ciki wanda annabi ya wannan mafarkin kabin abin ya fara fa da sama da shekara 20 da wani a baka nuna manzon Allah shi kun san a musulunci za mu zo makarantar Allah kai mu gobe shi yasa duk wanda ya makara ma shi yana da matsala wanda ya fara wanda ya fara kera jirgin ruwan yaƙi shine sayyidina muawiya zaka zo ka ji yanda yaƙin ku ba wai ma an yi yaƙin ne a tudu ba a yana ka gwabza a ruwan aka yi yaƙin aka yi wuta a ruwan wallahi al'adun aka yi wuta za ka ji yadda sojojin musulmi suke kundun bala domin ɗaga kalmar Allah wannan yakin da aka yi suka ci waɗannan garuruwa da yaƙi sai da sojojin mu'awiyar suka riƙe waɗannan garuruwa na sama da shekara 600 turawa na fafatakansu kwace garin garin bai kwato ba waɗannan bayan Allah zuwa ana zagin suka muna kwance mu kawai kowa yi ke kafa yana ta tusa shi an zage su an ci bulis sai mu yadda kuma buɗe kofan zagin waɗancan bayan Allah ne da muka yi shiru ku yan sai a zo a zagi wanda kake yake kokarin kara martabansu shi ma a zage sai ka ji babu komi zuciyanka ranka bai ɓace ba kuma baka ji komi ba ka yadda ka amince kawai ta tafiya haka saboda an zagi wanda suka fi su daraja ma baka damu ba kun gano wannan da kyau ko mu ba za mu yarda da zagin wani malami ba ko da kuwa ya yi aiki mai kyau ya yi aiki mara kyau mu aqidu mu innal hasanat yuzhibna sayyi'at wallantana ma sayyi'at din waye ce yayi Allah ko kai ba kai ne ka ce ba Allah ne yace kai ne ka faɗa kuma kai din ma da ka faɗi ƙarya kake ka da dalili ka faɗi ne a bisa san rai kawai Kisa jama'ar annabi dole haka za mu sa a ran mu domin mu kare mutuncin al'umma kuma don mu rika zama mu duka muna ganin junan mu da mutunci jama'a yanzu yadda muke taron nan don allah wane ne zai leƙo ya ganmu nan wajen zuciyar shi ba ta daɗi ba sai mutum biyu kafiri da munafiki to sai mu yadda a cikinmu a ware wani ko a ware wasu ana masa ƙarya ana masa kasafi, ana masa kage, ana cin mutuncinsu da haka za mu bude ƙofa a saɗaɗo cikinmu a watsa kanmu duk wanda aka zaka ce mana mutumin banza ne abu farko da an fara faɗi shine wannan mutumin kirki ƙariya kake yi to aka je ku bincike zama ce bincike ba namu ba ne. kai ne da kake son ka zage shi kai ne kana da je ke bincike mu kuma mun ɗauka mutumin kirki ne ba abin da ya dame mu ka jira sai ran da rashin kirkin shi ya bayyana mana karara muka gani in mun gani mu da muke nema to sai mu amma ba za mu je binciken shi ba mu musuluncin shi da sunnin shi da nagartan shi ya ishe mu ka bar mu mu gani da idonmu ba za mu je lalaban wai mu ga wani wani mutumin banza ba ne ba inda aka samu wannan aikin an ce mana zannu bil mu'minina al-mu'min yaltamisul mu'adhir shi musulmi kullun yana neman ma dan uwan shi musulmi uzuri ne al-munafiq fa yaltabi'ul uyu shi munafiki aibi yake nema kaman kuda ne kuda saboda tsaban tsiya ba inda yake nema sai wajen aibi a jikinka sai ka fesa turare a ko'ina. sai ya ƙi bi amma ka daɗe kana magana ya ɗanji wani ɗan bashi bashi a bakin ka sai ga yana bi don yin nuna mutane bakin na akwai matsala subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum